mutane ilimin jifa'i ya halatta na wai na ce ya halatta wancan matsalar ba halatta ne ba tambaya yi sai na ce yanzu ba magana ya halatta ko bai halatta ba ne waɗanda suke sana'anta abubuwa ba ruwansu da ya halatta ko bai halatta ba in musulmi ya samu kansa cikin wannan mai ke hukuncin shari'a a kansa abin da aka tambaya ke amma cewa an halatta ba halatta wannan surutai ai kullum ana yanzu ma ai ya yi sauki masallaci muke sallah shekara biyu ina fama inda zan gyara mutane tsawo in liman ya tsaya aka samu tsawo ɗaya sai a tsaya farkon tsawo shi a fara bayan liman wannan ya cika wanda zai zo sai tsaya bayan liman wanda ya zo na har tsawo ya cika tsayawa da nake bayan liman da jawar na da ja wannan sai aka yada wai ina na tsawo ba na son jiki na ya taba na mutane sai tsaya ne na wani zai na ni kaɗai in aka fara sahu daga dama ya halatta daga hagu ya halatta amma abin da ya fi shi ne daga bayan lima ake farawa wannan ya zo nan wannan ya zo nan wannan ya zo nan don na gani da ido na a cikin masallacin annabi shek abdulaziz bin baz kusan shekaru talatin galiman sai ya zo baya sai wani yana gefe haka a cikin masallacin annabi yana jan shi ce a nan ya fi kusa da liman kai za ka zo wanne ne ya fi daidai bayan liman to amma ana bincike har yanzu da sai an samu kiri kuma an kai kara in ana tsawo ma yana kin kafar da baya sun kafar su ta tabbata me zai ta kafa ta me ke cikin kafa ta to sa'an nan kuma da tambaya da aka yi wai ya halatta ko ya shi ya halatta a shar'ance akwai a mutane ilimin jima'i wannan kamar nan wannan tambaya ta halatta a yi ta eh su kansu waɗanda suka ce a yi ɗin sai ku ce musu inda gaskiya kuke yi kowa ya kawo uwarsa da matarsa da ƴarsa a gwada a fara gwaji sa'an nan sai a san da gaske kuke sai a san abin arziki ne ya kawo uwarsa ya kawo matarsa ya kawo ƴarsa a fara gwaji magana ta kare doguwar magana ce sai an yi abin na yi. abin sa'annan kuma surutai ne akwai abin da ke wa akwai abin da ba zai yiwu ba duk sa'an da ko da ake federal ta yadda da wannan abin duk saitin da ta yarda aka yi kasashen musulmai kowa za a la'anci duk masu iko su hana sai Allah ake kuma sai Allah ya kama sai Allah ya karya su karin su kuma lafiya wannan ba matsala ce ta kowa duk tsari da zai yaki addinin ka duk tsari da zai yake al'umma ka ko kasarka da zai duk tsari da zai taba addinin ka ko al'umma ka ko kasarka ka yake shi ido rufe Allah zai baka nasara babu ne babu wancan baba duk tsari da za a tsaro kasan larabawa ne kasan turawa ne kasan afirka kasan bakashe ne wannan tsari sai ka auna ka gani ya taba addinin ka in ya taba addinin ka ka yaki wannan tsari kai tsaye Allah zai baka nasara a kai amma ana tsoro ana munafurci ana kauce-kauce ana kauce-kauce ina ne zai ne kuke bukata makami kuke bukata duk kujerar da kawo sai ka kuku ko an sauke ka duk dukiyar da ka tara sai ka tafi ka barta ko ta tafi ta barka to addini ko yana nan daren kana tare da shi kenan har ka je ka hadu da Allah madaukakin sarki eh babu taharatu juludil haka ne juludul maita biddibar yace babin da ke bayanin cewa dabba inda mutum mushi ya halatta aki ya halatta yin amfani da wani abinta to sai shari'a ta ce in aka ɗauki fatar dabbar da ta mutu mushi mushiya kenan ko in aka jeme fatar fatar ta karkata misali tinkiya akuya rago sa rakumi wa'annan da ake cin naman in eh, suka mutu sun zan mushe kenan ku to za a iya ɗaukan fatar a jeme in an jeme fatar fatar ta karkata to shin ta karkata eh ta karkata za a iya hawa ka a yi sallah za a iya sa abinci a ciki za a iya zuba ruwa a mai da shi sarka za a salka komai ya halatta a yi to shin ya halatta a ci fatar tunda an jeme ya halatta eh to za mu gani Allah ko eh? ya halatta a yi amfani da shi ko ya halatta ya halatta ya fadi da shi ne ko ko ya halatta ya fadi da shi har a ci saboda mai haka ce ya halatta a ci fa yanka rar yanka dabba fatar mushi aka ce mushi eh? su ka toshe kunnen ka ya za ka ya halatta a ko bai halatta ba saboda mai Mm-hmm. na shi aka ce fatan ayyuma ihabin dulat faqad tahura duk fatar da aka je ne ta tsarkaka eh to shine na ai amfani da shi ba na aki ba me fitar da na akin a cikin wannan faqad tahura eh sai suka ce mushe ne sai ce me a inna ma haruma akluha shin naman mushi ya haramta amma in aka je fatar fatar ta tsarkaka eh? قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن ابن أبي شيبة وعمر الناقد وابن عمر جميعا عن ابن هيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن هيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال عن كربونة سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة الله كرم قدايته يصدق على مولاة لميمونة بشاكل wata baiwar maimuna aka ba ta sadakar akuya ko tunkiya ko rago ko fama ta sai akuyar ta mutu famar rabi ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya shige sai ga mushe fa qala sai ce halal halla akhaltu ihabaha fadabaqtumuhu fantafa'tum bihi sai manzo Allah ce me zai hana ku dauki fatar ku je me ku yi amfani da ita fa qalu innaha maytatu sai suka ce ai mushe ne qala sai ce inna ma haruma asluha sai ce ai an haramta cin an haramta cin ta ne ko cin ta ne me aka haramta cin. Thank you. abinda manzo Allah ya faɗa ke ai mun ji ko to hadisi na biyu قال أبو بكر وابن عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس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 kamar hadisin da ya gabata inna ma haruma asluha eh wannan cikin wanda yana nuna me kenan haruma asluha ya haramta a cime إنما حرم أكلها الضمير يرجو إلى الميتة موشي كنا قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مكروهة عن جيف الدعسة أعطيت مولاة لميمونة من الصدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذ أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به بسم نفس الآية قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أخي ميمونة إتكي تبع عبد الله عباس لاباري أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبى تاكسا شيء ملكا وإكساشي كما تكون الله صلى الله عليه وسلم فماتت سيتموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها fastamta'tum bihi sai yace ku yi amfani da shi nace fastamta'tum bihi ina mana istamta'tum bihi ku ji daɗi da fata kuma yake nufi da nan kira amfani da shi siyasa da falsafa asun biha ko wannan kuma alai fastamta'tum bihi eh a zuba ruwa a ciki yana cin wancan ku yi amfani da shi nan kalmar ta canza kastam ta'atun ina mana kastam ta'atun ku ji daɗi da shi a yi ado a yi takalmi shi yana cikin isa isa eh, in ba a kunda a yi ado a yi takalmi a yi mazagi a yi balad a yi matsauri a yi ko a yi hula a yi ko menene yana cikin ku yi amfani da shi ko bai dauke ko bai shiga ciki ba nan kuma yake fastamta a tumbiya ku ji daɗi eh? to wa ce abin jin daɗi ba lalle ne sai an ci ba sai kuma aka ce yin amfani da abu ba lalle ne yin amfani da abu ya cin abu ba ya amfani da shi ba eh, jin daɗi ba lallai ne kasance cin abu ba to da yake ku ɗauka ku yi amfani da ita yin amfani da abu bai kunshi a ci ba Eh, eh, an haramta cin mushe an amma haka ce a ɗauki fatan a jeme a yi amfani da fatan a ji daɗi da fatan wayannan kalmomin mai ke fitar da shi a ciki a ah, eh. ah. asalin fatar mushe ce aka tsarkake shari'a ta tsarkake aka ce in aka jebe fatar ta tsarkaka su shi ne tsarkaka a yi addini shi ba addini ba ne قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أي تقوم أكا جيبي لا يصلى أكي za ya ɗauka a yi riga a yi riga a sa a yi sallah ha yanzu bayan an je mai ake ba ya tsarkafa ta ta tsarkaka ta tsarkaka mutlakan ko ko a akwai kaidi hacci قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة قال ألا التفاتم بإهابها قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال ابن هلال أو ابن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلى أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر إن أكجيل فاتا تبس فاتا تاكركك in ya zama na fatar rakumi ne za a rago ɗinkiya akuya waɗannan dabbobin da ake ci don fatar kare ne fa a fatar dabbobi da ba a cin kamar jaki kamar menene da menene kamar doki ga wanda ba sa cin doki kamar me a tukunna kare da alade matsalar su daban kaman kura kaman waɗannan dabbobi da ba a cin naman su su ma in aka je mai fata su ta tsarkaka ko ba ta tsarkaka ba ta tsarkaka saboda me ayyuma ihabi duk fatar da aka je mai fatar ta tsarkaka akan waɗanda suka ce in an je mai fata ta tsarkaka za a ci to yanzu an je mai fatar kare ta zarga ko ba ta zarga ba an yi da aka je

kalmomin da larabci kamar kare da alamu ayyama ihabi fassaran ayyama ihabi yake duk fatar da aka je ne duk fatar da aka je ne fakat tahura tabbas da arkata Thank you. وإسحاق وإبراهيم جميعا عن إسماعيل عن إسماعيل وله عن ابي بن عباس عن عبد الرحمن بن عائشه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يحمل عن مسعود بن عمر وقال حدثنا عبد الرحمن وابو بكر بن وابو بكر بن اسحاق قال ابو بكر حدثنا وقال ابن منصور اخبرنا عمرو عن ابن عباس وحدثنا يحيى بن عياض farwal bargo ko rufe abin fata da aka yi za a mutum ya yasa to a kristo hana ke shirin ta ba da kuma na ka ta masu zai ce yasa kake ta da wannan riga da aka yi min jakas ko aka yi min da fatar nan ba kasta an ta abdallah ta yake tabbas na kalli abdullahi dan abbas yake in na na kuma da magribi yake mun ka haka ki aka fara da wa ana ba da haka ma da da ba da haka da ba da haka sa na kuma da kabshi قد ذهب يبقى لها أبياتك وأنا أنا أكون ربائحه يبقى أنا أقول يمكن والحكمة بالثقافة يجعلها فيها الهدف صنع هذا الطلقاء تسعنا سهم الظهر وقال ابن عباس شعب الله بن قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتمنك بنا من الله صلى الله عليه وسلم دندن إلى حكا وقال ببعضه تهور دين فاتك فتك فاتك معناه ان انزل فرض فرض كفر كفر قال حدثنا اسماعيل بن عثمان وابو بكر بن ابي ابن اسحاق عن ابي بن ابي قال اخبرنا عمرو بن عياض عن جعفر بن عبد عن عبد الرحمن قال حدثه قال حدثني ابن عمر السبكي قال عبد الله بن عباس قلت إن أخبرك الرغبة فهو سياق الحديث للأسكت سياق الرغبة والهدف وقال اشهد وكنت أصحابه وقرأه ومسيرته ومسيرته لنفسه وقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ba ta wani kwankwaso shi ne abin da ke farfa tufafa wannan hadisai sun gama sai kuma kashe kiwa ke su masu kamalai harkar da ake magana muna bukatar dabbobin da ake ci muna bukatar dabbobin da ba a ci a cikin abubuwan da ya akwai fatan wasu suka fi kazanta aka fi aka aka fi tsamar su aka fi cin su kamar alaka da kare fata guda uku kenan ko jere to shin waɗannan kafa waɗannan dabbobin a kasa shi kashin su da ba su كانوا قد إرادة كل بعض وشهور وشهور وشهور وشهور وشهور وشهور وشهور وشهور وشهور ma'ana da duk fata da ya yi ayyana ake mafi duk fatan da aka gani na wani ku to sa'adar ya tafi fata to ya da kan da ake ci ko kuma da ba a ci duk ya da duk gudu ya tafi ba wanda kuka sa ya tafi shi din amfani kan ba a da shi kuma a yi matsala ta biyu مسألة تقول زي كنت بقى أهوك الحيثمة شاب يعني من الشيء ده الله من الفاتة اللي ناقة السكة الحيثمة أقول لك بكامل تفكر شوف عدد كي يسمى أكبر ما بقى نشوف شاب أنا سكة فيه تبقى لك الله الله ما رضاكم أهمنا أمني كيف بعد مطلعنا من الهدى أتكي أن أنزل بكاتر موشي وقرارتها باتباع سبعة مذاهب اتيكين انزل وساتر موشي ساتر ساتر بتا اتي معلمي سن خارجونا إلمي تاتا تحاسو بكر مذهبي بكر مذهب بكر ما يكون بنفسه أبدا وما يجعل وما يجعل وما يجعل وما يجعل وما يجعل ماذا حديث نقول ثم رمضان تسكين الناس ببركته فهذا سكة فتاة أجي أداره أجي أداره أعطى مذهب من بقوي أكم كرم بن الله أي رائحة الجبل فتفته ببركها أبوه معنى الشافعي أنه يظهر بالجلال جلال جلال ليس إلا كرم الله وهو يظهر على وجهه na haka ma gaskaci duk wata fata in an yi ta tsarkaka sai fatar karama fatar alhanzi duk fata in an jira ta tsarkaka ban da fatar kawai da fatar alhanzi na hana wa jihar shafi'i wa ya uwa ta kibara na hana jirgin wa hakan a kan haka samun ta farfaka ba a yi da ba yi ba wa abin da yake ma da an kwashi ba sai ka shara da yana da ba ya yi ba ya halatta a yan bayi da hannun fata a cikin abubuwa za a zuba shinkafa za a zuba hatsi za a zuba ruwa za a zuba kowa wa ya farko ba ma kowa ya ne wa gane yake ba a bambanci tsakanin dabban da ba a tunamanta ba a haka tunamanta da dabban da ba a haka tunamanta ba ina duk abin da za a yi halatta sai dai kare da alfanti وعن عمر مضى عن ابا بن سعد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما مضى بين فرقنا بأبي بن سعد بعبد الله بن مسعود شنو مضى بالشافعي بدأ الصغير على بنزين تتبدأ أكل جيد فاتت تتابع تتابع زي الأمطانية الثلاثة اللي أكل جيد أشياء من اللي يتلعبوه تماما da kuma abin da abin da yake da ne kamar kamar za kamar za kamar kuma za a yi halatta mun ga su wa dalla tsani yana da rajin la yakfar da shaki shaki ne ya jira da tabbari yake duk wata fata ko za a ci naman dabban ko za a ci ba in an je mai ba zai ba za ka karkata ba wannan ya ba ya ba ta tsani وهي عبد الله وعلى عنه وعلى هاتين الأهل وإمام وإلى هاتين الأمر سيدنا عمر لدنسى لما عائشة برواية قوضة بإمام مالك وقع رواية بإمام محمد ذكا شيء دك فاتر بتزم موشي كو حرام الناس جدو وقع رواية بإمام بزاق أركتي لما كان نوكي نوكي kuma واصحاب ya kuma الجماعه يدعو الكهف لهم ولا يكون بعدهم كالمذهب نقص shi ne man mazhabin ka yace babbar da za a ci namar ta ita ce in ta mutu mushe za ka je ne ta fice ya halatta amma duk wata dabba da haramu ne a ci namar ta ko an yanka ko mushe din ko an ji ba ta ba za ta tsarkaka ba mana muna hanyar kenan wani ne hanyar hanyar وهي الغرب وهي الغرب وإطلاق مهارة وهنا الرابع مدى بينهم يدفعون هذه الهيئة المهدات إلى الغربين وانتطين دفتا تلقى أكاديمي داقا سكتيني على دي كدي أتوها بكريم رأي في بكيجينا داقا كريم رأي في بكيجينا داقا سكتا دينا كان تلقى كدي شيء يقول أنجاري داقا سأهل من هذه داقا بكتا سكتا وهكذا هو أبوهما ينفع ماذا قال كان أبو حنيفة وهكذا قال ماذا كان يتبع حرائه يتبع يتبع جماعه إلا أنه يتبع ظاهر وضع باطنه يعني جدا تجاءت في ميثاقك سيدي تركتك ظاهرنا وباطنه a kan haka za a yi zuba sauƙi duk abin da yake ya bushe amma ba za a zuba abin da ke ruwa ko ramai abin da yake yana kunya da zuwa shi da ciki ba na haka wa ita rafi ya rasa zuwa da ya lalata wa sanya alaiha alaiha lafi ya rafi da aka yi sallah amma ba za ka yi ɗauka ka sa rijiya kamar da shi tufa da za su yi surta al'aura da ta yi sallah واجب وهذا من أمران المشهور في حكاية أفراد الأمر ما بعد الإمام مالك هنا وإنه يجب في شرحات وهذا الثالث لما ماشية يتبع الجميع والقلب والقلب في ما هو وباطنه يمكن تتجبن بعد دين تاسف حتى الكريدة الخنزير kasar kasar za a yi da zafi ne za ka saka kai sallah za ka kai sallah za a zuba ruwa za a zuba man shanu za a zuba zuba za a zuba haɗi wa haka zahar wa haka zahar wannan ya haka da yanzu yadda ana ayyuka wannan da ba a ra'ayi na Abu Hanifa والعلماء السابع من أخبر بقي أنه لم تفهم إمام الناس وإن لم تبدأ وإن لم تبدأ ويكون اتباعها في المراجعات والعرفات وهو ما الظهري ظهري وهو عظم شاب كل بعض أسباب الشافعية لا تسيء له ولا انتفاعها إذا في انتفاعها مفهوم عجيب بدافع الفتاة على هذا من أدوان الشارع من بيع عليك بشي Thank you.

dia Suka ce fata ga suna biya haɗa su ya faɗa yanzu suka ce muna biya ta zama wani akwai na dusa suna na na dusa mafi ta ba a yi kuma mata ya ne ba. Yawon ba su da ake ne. Na ku ba su na ta hajja a kuma tantar na suna tantar na tsara. Suna shi ba ta. da ya fi ƙarfi in sun kawo fatan su fatan an jiya ne za ka haɗa fatan rago su ko da kare eh? amma aka ba ya amfani da an jiya ya fi shi da Idan,

ما فاته الأحزاب إذا كما عليها هذا صاحب وقت الجنة تسكت أمة الجنة بس أربعة من اتفاق لا حتى ما يفتح على

a kan haka ya halatta a yakan kwamar ta ta bushe ko da halatta ba a wata ya ɗarzani ya ɗarzani to wanda ya ɗauka zanjana na ya halatta ya ɗauka ko a halatta ba na ya halatta a kwamar shi yana da yanzu an yi انا akwai da ta fara da kan nashi sai ka nika ne na haɗe ne in ba ya kama fara da za ka ما كان كما قال إذا كان كما قال يعني كما قال كما قال ماشي يعني كما قال كما قال يعني كما قال ماشي ka na kudin ka que su ne ka kudin da ana haka kuma haka ba ko ba za ta lalace don Allah mun farko ku sa na sai wata na ta hana biki ba in fata ta tsarkaka bayan an gane ta jirgin sun ke fara kuma da lafiya ba har ta ana amfani da shi babu sabani wa har ta kuma da ku في التهرب للشعب أطلعها يقول ايه يا سيدي كوبا وعزيمي اكثر تقول عزيمي العالم حتى كوبا وعزيمي ده انزل وحال عزيز حقنه ما يقع صفات عموما هذا الجهل في سعادة الآخرين التوقف لا يجوز بحال وكان يجوز وكان يجوز قتل جندا بأقوال الهوى ولا يجوز غيره ولا غيره ضغط أحد كذلك معنى ضغط أحد كذلك والله كذلك ما كانت تبيته الأعمال sai ka mamaki abubuwa da suka faru bayan shekara kaza da yawa sai ba su yi magana su canci sai da wani da zama yi karatu yanzu wani da kyawun yana cikin karatu abdullahi mubarak abdullahi dan mubarak yake a yayin da ta duja annabi kuma fahim kuma yaro kuma fahim kuma nashar wata ta kuma da niyya ce ta niyya in ba ki jami'a ba ka shiga ba dan ka tara dukiya ko jama'a ko kaza ko kaza ya ka lokacin ka an hali saka maka albarka sai aka ne ba ka jami'a sai an ba ki jami'a mataki na biyu a rayuwa a ba ki kyawar fahimta don fahimta tana riga an aiki da in ka ba ki za ka yi aiki da abin da baka fahimce shi da kyau ba sai ya bid'a da shiga sai kama da shiga sai kama da shi yana da farko ne na biyu fahimta sai na uku al'amun bai ba ta ki kamiya ka ce ne ka ka ce ne ka ce ki fahimta sai ka ta ki nan sai ka mai shi sai ka ta shi da shi وبارك أكره يتجد هذا تعدى عن الحدث القرآني وصوائد أحد شراره وحمسه مغرب بشه مغرب وصوائد الله وصوائد كما تفهم تحسين أكرمها القرآن والحديث لكن لا كنا سيكون أنا أن تتجارة تتجارة أنت أنت بطلع من بكثام تحدث كحركة إيه sa'an nan ka je ka yada ilimi ka zama malami mai karantarwa mai wa'azi mai kutuba mai fada mai shiga yawa mai shiga talbijin mai menene da menene in ba ka wannan na fata hudu ka ba ba ka zama a zama lafiya da kai ba ba ka zama a zauna lafiya فخرج كتابنا إنما رواه وإنما لكل من رواه فإحنا بقى كتابنا كتاب هذا فهمت إحنا من الله كريم لكن مؤامرة عن هذا الدلتا راح من ذكرت اخرى مبارك بعد التعلم بعد التعلم بعد llamaron wajen yin ibada in ka fara abu jibin za ka yi sallah ko kakanni ko sababu ba a gana ba ya karkasa ba ya karkasa hula ce ko takalmi ko menene ya karkasa da ya yi an yaba a gaɗin dunar fakat faho ijma'in su sun ce ina tsarkaka da za a yi amfani da shi ina ina aka samu sabani mafi karfi wajen ci mu Yeah, I'm not ba gida ba a kusa an yi da ita ne an yi da ita ne ta ce ne ta ta hannun mota ne ta ce ne bai ce ba ga ruwa da ruwa ya ce kan zai amma ya tafiya ne ma kenan to sai ya ce ku shagu ma haka dai ina ga ta ta ya ku ba na ga ta da na na na na shi ma da na ga ba da ta ma haka kuma haka Thank you.

za mu tattauna su ɗaya ɗaya fi sabilin ma an ba su na ganin addinin musulunci a jami'an bahar ko tattato ko ina wallahi wallahi ba ya hadatarwa yadda bukatar mutane kanu suke mutanen kano ana da yawa ana kai ilimin addinin musulunci mutanen arewa ana kai ilimin babbar wani kaɗan kaɗa da bukatar da ake yi ba kowa da ana zai ba su sa'a ya ita kuma zai karatu ba wasu ba su da jini sun yi ba zai karatu to shan ba su bukatar da ake ake ɗauka ba kasa kasa kasa kasa da abin da ake bukata addinin musulunci ya zama su isi isa na umara kan da shi kuma ya zama kanci kenan amma ban ma na da ilimin hadisi da duk wani abin da ban nan ilimin hadisi sana kun da masani masani a karanta littafi za mu zuwa karanta musulun hada mutum ya yi akwai ɗaukar da za a karanta a tafiyar hasirin Qur'an mutum kan kai shi na kurban da kake so za ka karanta ba ka mene tafsiri da ba abu na ka wasu za ka koshi sannan ban ba da karanta a cikin wata sura ke mutum ya ba da biyar a kan wadannan duk baki ɗaya har yanzu matsalar ba ta samu ba ta kasar su ba amma yanzu alhamdulillah an samu goyon baya biyu da wasu za su kula sun ba da goyon baya sun ba da da haka bukatun da islamu kudi shi ma ya ba a goyon bayan da ya yana ma na tsara da hadisi wani ya tsara da hadisi na ya tsara da ma ya tsara da ya tsara da ilimin tafsiri na ya tsara da kawai na abin ya kai a yadda wani ɓangaren da ya ta musulman ya kuma nufi sai da kuma jini sama nufi sai da kuma jini sama nufi da kuma jini sama nufi da kuma jini sama nufi

a tallafa wa ɓangaren nazarin addinin musulunci ya zama ɓangare ne mai cin gashin kansa a faɗaɗa a nemo malaman waɗanda za a ɗauki ko da kuma ne za a yi ko goma ya zama an tsulmaki to za da gara gida da hayaniya duk da ciki ya ɗauki a Najeriya baki ɗaya. amma in ba ku wannan hali da ake ciki ana a shiga ana ana bakwa harkar da tuka tura ne a wannan turanci harkar turanci ingilishi ake bakwawa wannan iya ko na hankali ne ko ba a da hankali ko a sa abin da ke ciki ba su ne za su faɗa su ne za su kaza yadda za su ƙara mutane tafi za a yi mutum shi ke da masu hana zai ga da yake ba kyakkyawan niyya ba su da ƙarfi a tudan da tabbata cikin yin kuwa yadda sun ba arnan dama yadda suna yin abin da ake in ba ka mai yawan sa za a tattauna matsala game da bangaren nazarin addinin musulunci ko larabci arnan yana da hanyar ce biye da ba kuma za a saurare shi saboda an saka shi yau ne suka ce ma ya yadda abin da masu haka za ta yi zama ta bayyana shi sa ga sadaka jariya hmm. ya zama kai yanzu kana sarki ce ya bada miliyan ɗari a gina ɓangaren nazarin addinin musulmi a fara da wata kasuwa ce ya bada dala kaza a nan kuma da mai masar saudiya kasashe su zo yake ta biyar suna karantar da ƴaƴan mutane wannan ce gwamnati ya bada dama kaza eh, lokaci ne za a yi cikin shekara biyar an gama abu ya gini ya zauna zaman kansa kanan kuma kowa da ke kuɗin sai janye da baya sai ga al'umma ta fa'idantu har abada har zuwa lahira mutum ana zana mishi lada yana yasa in suna kake so ka samu in rana kake so ka samu ka yi ka nuna kishin kasar ka kano ka nuna kishin a hausa da addinin musulunci da rarrafi ka nuna kishin addini da kishin kasa da kasar ka kano kuma ka nuna cewa kai kana son addinin musulunci sai ka kama addinin musulunci gata da dukiyarka da mulkinka da alfarmanka wa har man mujib abin da ake bukata shi amma kulle kulle ba za mu ka gina makaranta ba ba za mu gina ba mu ba ba shi ba ne a'a ya ba shi za ne ka kalle ka na fasil ba ya ana ku kulle ne na kulle ya ta wata na za a fara da bangaren addinin musulunci ya maza ku karanta maza ku karanta ko ya shi ya ci ya kunshi dan kasuwa yana kasuwanci ya tashi da amma na za a cikin da zai karatu zai gana zai isa shekara biyu uku wani ana babban malami yana kan kasuwa ya ba babban malami hakimi akwai da zai karatu yana hakimi ya ba babban malami hakimi zai ta hutu da juma'a sarki wanda ya kaza wanda ya kaza dan za ya tuwo aiki ya je tare da haka haka ne yana aiki ki ba kuma ya ya fahimci addinin musulunci kun ba haka ba wallahi ba za a samu sauki na rigima da fitina da ake ciki saboda dan gajen gajeren idan guntun ilimi gajeren ilimi gajeren kaza kaza ka fahimci kuskure ka karanta guda uku ka fahimci daya biyu kuskure ka fahimci ka karanta biyar ka fahimci duk kuskure ya ba ta ba ba ta lafiya ko ba wani da na ga mai mulki ne don siyasa ne mai tabara shi ne to ana tabbata ne ya fi zalika falinaka na fakil mutawassituna albanka akwai wata ba da haɗin kai amma an yi hukuma ta bangaren yawa addinin musulunci an faɗaɗa shi ɗanka ko ɗanka ko kaninka da zai yi za a ka yi kamar yadda ya zama da yau kamar da na kasa suna ba da yawanci kamar da yau ne ya zama da addinin musulunci ɗan ɗan fahimta a kama fahimta Bagaimana ni kalau kita? Nah, kalau kita tak, yang mana, yang ada di mana kita ada, mana sih yang bagus sih yang ada di mana kita ada yang kita ada, apa itu ketahuan kita bersuara ini. Aneh. Ada lagi? Hmm. بعد مما قوله بيتاخ بكل ما يكون متعلقين مثل ما تأتي للدار الحديث بتلاقي دار الفاتحة بالدار عشان الجبل تطلع من فيها كله أقول بلا أرى من الكتاب وتجمع هذه مع الكتاب من قلبي أبي أبي تعرف أبي عن ليلة أنا في كتابنا غير هذا الكتاب أنا ما في كتاب أنا عدالة كيكي ما ما تعمل طائفة لازم تنسجن ايه تنزعت من الاخطار فرصة في اغلب الاخطار مطلع لك عطوة انت يا هبان تحسن الزرابي اغلب الاساسي بعنا جانا بس فرصة في مطلع لك فرصة في مطلع لك فرصة في مطلع لك فرصة في مطلع لك مرة معانا كما كنا دمنا ليس تهدنا حتى يكون بنايا لا حاكرة دار الأجنس كما كنا صلى في مثل مصار دم بعد كفر معنا تبايا كنا نحج الجبعة صباح أطلع كلا أنا نذكركم فأنت قليلا مثل أنا بوجودي أربعة أربعة أربعة أربعين في أقارب أربعة أربعة في أقارب أربعة أربعة في أقارب لا يفق الأسي فرسال فهنا لا تبايع أحنك لا تصنع حديث أنا أحنك من مقبل أبناء الأهل بمثل هنا أنا أحنك من الصنع الضمان أنا في شمال الصنع الحديث أنا بجهة السنة الصنع الحديث ولا تتبع أسيانه لله ولا تتبع بكات لله ولا تتبع التبكات ولا تتبع أرمعاتي ولا تتبع هذا تجمع هذا تتهادي وطبعا هذه ما يرضاك تتبع هذه أتبع هنا هنا أتبع بعضها من أتبع شيء شرطة ما كان أتبع يعطيها أتبع هذا ثم ينقاها أتبع أتبع Masa kesalahan dari Tuhan Bahkan kami dapat terhadap dan berbuat yang sempurna yang saya Maka saya kekejangan طيب يعني يرجع المشروع ما يتفق الثاني لا يتفق الثاني كسر لا ثاني هذا يرجع يرد السيارات لا يتفق يستمع لهذا لا يتفق لهذا كل هذا لا يتفق مشروع الحق يعتبر رسول ضعف كل الميكانيك ضعف كل القوة تتأكد الكوف تشبه كيف أنا شبه ضعف كل بعض دائرة ولا ما يعمل ضعف من الدائم وكل دائرة بلاش الحاسي سنة تبدأ يجيب عليك يا جماعة يا جماعة يا جماعة أنا أجيب أنا ما أنا أجيب أنا برا جماعة بعمل تبعي جميل تبعي شو ما بنقدر نتكلم عن معناها براءتي من يرجع زوال براءتي من يتبدل براءتي لما يقرأ القرآن عادي صار ظهر الداخل الجامع أو أما كما kawai kawai kar a ɗauki bayan ta a ɗauki kamar a fara wata ina mutane kawai kawai suke so a kwallon su karaji a jirgin sun cewa ya ɗaukar ya musu kaɗan wallahi wallahi damar da ake bayar ya musu kaɗan وهي اللي كانت موجوده ولكن كانت قوة على موجودة على الوقت أن تنتوى جدا الوقت أكون على الأجابة إلا فهي الدورة التي دخل الإنسان بأكبرها إليه لكن كانت تاسع في دورها وقبيلة كتير الكريتيات مرة لا تتأكد من الكوارع لا تتأكد من الكوارع ولا تتأكد من الكوارع ولا تتأكد من الكوارع ولا تتأكد من الكوارع ولا تتأكد من الكوارع ولا تتأكد من الكوارع ولا تتأكد من الكوارع ولا تتأكد من الكوارع ولا تتأكد من الكوارع ولا تتأكد من الكوارع ولا تتأكد من الكوارع ولا تتأكد من الكوارع ولا تتأكد من الله يرتد فهم يتكلم الارضاء لا يتعبد الطرف من هو شجرة وكتاب يهديك الكون ما يحصل كان الناس شغل في شطارتي يحصل في وهتلاقي فيها أسامة بن لادن المادة معناها السبجكت أظن أنت كانت تبدأ تقول أنا ديتا أنا الكورسات معناها تقدم شيطان تقول أنت أنا لم تتبع يكون أخوة تحسن أقول كده أقول كمان أستنى بأربع أربع على سنة الساعة فالإنسان وهم ينتهي هي تتبع بأربع سنة على 14 جنيه يعني 14 لكن والله العظيم هو هي هي بتضل احتمالات عقوليه المدرسه دي. لسه ما تجيش دي.

ينضم واحدة على رأسها في إقرارات إلى إسلام الإسلامية لأن هذه الصلاة كده إرهابية ومتعد بس كده بعض الصلاة لا يجب في المكرمة بعض بعض الأحوال الإسلامية أبو طرار بأن الله صلى الله عليه وسلم رسول الله تسمعك عندنا وإن الجزء أعرف عن الإسلامية أعرف إن من جارك أحدث أحدث لأحدث الساعة النبي أن تتبعي أنه تعالى أن تعرف ये मैं ऐसा करना है हम ये नाम ऐसा करना है मैं ये रिश्ते रिश्ते ऐसा करना है मैं ये एक बार का बना ऐसा करना है मैं ये इतना हम बाहर रिश्ते रिश्ते मैं अपने नाम जी रिश्ते रिश्ते के लिए बाहर रहा है कि दूसरे ने कहा था जैसे कि हमारा काम कर रहे हैं बाजार में इस महीने को ऐसे जान ऐसे ऐसे التي السائلة ذكر يوم القرن فأنا أن تجب إلى دائما مع الرجوع مع بعض الأيام مع الإمارات إلى ذلك فقط فإن الحمد لله هكذا اعتبار بدائي فشوف هذا الأمر محكم وطول من الوقت أساسي أعطى إلى كل صفحة وأعطى إلى كل صفحة وأعطى إلى كل صفحة وأعطى إلى كل صفحة 那那那那那那，咱也来不过去，哎，这里还大家走，那到他们就是那哪里人家说，那我也要过去去那个，那要来哎，这里人要哪个人在这不哪那个的，我也在不是这个那个的，那那个。نحن نحن نحن نحن إما طالبا إما جيد من الناس وعلى وسيل أما يكون أما يكون سبات غير ذلك أنا أجل أنك يكون في أبناء والله تلاقي إما في أما يكون أجيبات أن لا تطلق في شيء تحوش لكن ولا أعطي تطلق ولا أعطي تطلق بس تعمل ولا أعطي تطلق أبو كيتا مكانك baka samu wani bayan karatu ba ki samu wani bayan su ba karatu ne ka da ra'a da gina da yayin da ka kai ka da ka jaje da ku ki ma samu ya fara wannan sai ka fara sai da ده ذلك يصنع لها جدا يبقى ده كويس التسجيل الأول ده كويس الشطان تمام بعد ما تجد الحمد لله تجد لها شيء يتجد تجد لها ذلك فارغ وعلى ما يتجد بتبارك على الله ايه ده انا كنت بتعرف ازاي بتعمل على بتعمل وتنسى جامعه ولا تعمل بتكتبها ولا تنسى في مكان كل كان ya hana ta hana ta kila ya fi kusa shekara ashirin muna hana ta wani maganganu ba wanda ya ce wani haka shi ce ta tsara kowa mai ta tsara da ta gani ta kuma ta hana kuma na kuma ta ce

لكن ربما أن يصير الريب الثاني وهذا الثاني هو عدم سجون ويوضح أنه حين الريب الثاني ما يبغي كل الأربعة التي يجب أن يتأتي كهذا البقر أن ينظر على wannan hanyoyin da ake cewa bari ya fado da ya yi ta yi hanyar ya fara da daban inda kwata ba ya fara da daban ba su da kwata da shi ke in ba haka ba ba ya fara da daban ba su da ba haka ba ta da daban بكتير كماما دي ايه ما لا يمكن ان يكون ولا يكون متفقا لكي يشهد في إثارة الفروس جاءت كمان الشركة نعم إثارة مثلا نعم أبنى أحمد السنة أبنى يتكلم عبود أبنى يتكلم السنة نعم نعم أبنى يبنى رسول طبعا أبنى كم يرضى مسيحي تحت لما شربت والله بالله بقى قياسي بقى اتباع عجبت أبنى عجبت مرتاح كمان وإذا كانت الزيادة بأن تعرف بكل الدماء لا أقدر أن تسمع إياما ولا أقدر أن تسمع إياما لا يجب أن تسمع إياما ولا يجب أن تسمع إياما وجعلنا كده لازم نحصل على الوجه بهذا ما يتمنى بحث على حاجات تفكير وفقه الدولة كمان ده ما اسمعش مع الشعب جاء جامعة تطلع بالجمالية وحركة الطبيعية الزراعية مش مدينة متناسبة مصريين أنا بعرف إنك أنت طبعا من بوضع وضعي كنا بنعرف بنت كده إيه كنا بقى بقى بقى بقى بنجيب Yeah. Yeah.

em cứ làm những cái việc này hắn đang đặt nhỏ của những cái nhân dân cái gì và cái cái cái cái cái cái làm này làm việc này mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn التعلم في كلمة الكف التعلم في ممنوعة الكف وقع السجن كلمة سرطان لكن هذه المسائية كانت تطلب سلام عليه وإن التعامل مع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الهداية كلها يبقى الصحابة التعامل كلها بس دائما هذا أن التنوع ثابت البيت كذا السبعة لا يجمعها كذا ثابت هذا رأيت الكيسة تحكي هذا هذا من هذا كذا يطلع الكيسة إلى ألا ثابت الإنسان الذي يتعلم معناه بعض العلوم بأنه نفس الكرامة هكذا يكفي بعد ذلك أنا أشرفه دي أول قوة أن تملك هذه الدرجة والقطعة فقط أن تستطيع أن واحد بعد أن ننشفع أن يلقى الأمة تستطيع مجرد وحرصنا على الدورة على أن التأمر لا يكون عليه في الوجه الغير يتبعونيك بواجهة وكلمة تسعى بأنه يتحرر ويتيب ان ذلك كل ما يتحرر وكذا حتى يصبح النبي وحال عن عادة النبي لا في أن تعود فمن اللي جاب دي أحد الذي شاء الله صحيح كان في حدث أكبر أو أكبر مثل سواء حدث الضيف الضعف يقهر في القرار يتعاون لا يبنيه لا يحرقه لا يحرقه لا تدفع نفسي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أعرف ولا أعرف لا يتعاون أنه كان يتعاون حتى لا تبعت هذا والطريق أن يمكن أعداء السنة الذين لا اختلاف الظاهر في كيفية الطريق وليس تعرف واحدة التنظيم بدراسات على علاقة الطريق وهذا مثل أنه لا بد من ضربة ضربة للرجل وضربة للرجل كما ضربتين. ما يقع القصة الوحيدة التي يمكن أن تكون مرة مثل من يعني أن أنا مثل ينتفي التيمم برمتي واحد مثل أن لم تكن ينتفي في أمر وآيات أتاك بجوابنا أي ينتفي بجنان ينتفي في أنجول مرة مرة مرة مرة مرة طبعا شريعة من الرياضة الست محمود الله وإذن كان عندك معرفة يعني يعني يعني يعني يعني

وإطلاق الدرع ويذكر ذكرا والشعر والسائر والاتباع والدخل والزين والشعر والفجر وإطلاق الرأي ويذكر الإنسان ومن غيره وغير الثاني التي يجعل ويقرأ بالخطر ويقرأ من غير الثاني إذن يسقط الآن هذا بشرة تبع السلطان ya fuska a yi amma ya kakkan su ki ba ma alidon da kakkan kakkan su ne ya yi. Mawai ya bai ولكن ليس في العمل ليس بين الإمامين والعمل والإسلام والإرادة والعامة الإسلام الجديد ليس في الأخبار إلا أن يتميز إلى العمل وليس الإسلام ليس في الإسلام والإسلام والإسلام والإسلام والإسلام وفي الساعة ما أخذ الإسلام الجديد لم يستمر كيف ولا قرنين ثم رجعت الشمس وعلى في أمر ولا يكون أصبع في الوقت الثاني التباينات لسه دلوقتي بالذات لسه مجنونة في ملك وضع الآن لغة اتجاه الجوال سنتية ويقع التدريب لنفسه وحقه الطاعة مع انتباه التورط إلى الدرجات ودرجات الوجه ودرجات الطاعة والتسليل وطاعة الجرائم ويستفيد وتتساعد بها لتركه السكة للجرائم والطاعة بوتك ونحن نعرف ان الحيوانات هذه مشاركه جدا جدا نتوقع منها هذا الاعطاء ولكن لها الجميع من جهل وجهل وجهل وهذا الاستعادة من الهدف الأسد استثناء الأسد من كل درجة وإعادتنا ومنع كل وأنا أقول في جد الله خير ولهذا الخير ومن أعطي أجره الإكرام وأجره الإسلام وبني الله ورأيتم وحيد أنفسكم إكرام في بين الدنيا كما يعمل والدنيا في العالم وقد ضربت عليه المسلمين كما ضربت في مكة الإكرام والعلم أجمع الأجمع في سكة من سنة لأن الجبل

في بعض أحكامه الإنسان تتصل بأسبابه فكان حتى ضد الإله أن لا تنسلك لكن رب الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ذاته إذا حكيم استقيم فسرى غير مرجعي أنت تعرف ضروري لا تفكر بأن الله سبحانه وتعالى ما تركه لكن كيف تنوع ذات الإنجي كيف تعرف

الحكاية التي لم يضع كان وصف تتعطي بتتعطي عن بتتعطي من ذاتي أنا أردت وجه من أنكنا أنا بتتعطي من ذاتي إذا أصبحت تتعجل يرى رجل من عيال يشهدها تكون لجميع رغبة الذات ولا يشهد السنة Thank you.

البعض الثاني الوحيد في المسجد انت تبع كده كانت الفرد يعرف على واحد ورصة الفرد بعد الضربة في الفرد بدل ما مرضت الثلاثية واحد ثلاثة كل مرة ثلاثة واحد ثلاثة شيء واحد شيء هذا هذا لا يمكن الوجه كما يقول وعليك بذلك الكلام كما ذكرت مثلا يقول لي لم ترى الكلام كذا واحد في جنسية البيت لم ترى الكلام كذا بدل ما تجي حينما تنظر على هذا الذي فانت يقول لا تنظر على هذا الذي يقول

جمع جمع جمع واحد اثنين اثنين اثنين درجات اذا كان جنب على حرف ثانوي كيف تجي تصلي ولا ما يمكن لا ما يمكن لا كيف شيء حتى ما تتعرض للتنفيذ إن كان تفضلت في الطريق معكم وشيطة تهديم هنا كانت لما لم تكن تباع الطريق وتتكفل تبتع معك كما بسمك يوصل وعطية دوار يتبع التنفيذ قد ما التنفيذ بس أنا عن الزرق أنا بتنفيذ مع بعض لا يصلح فلن تتجاوز ذلك أنك لو صرفت وتطلع معناها بمعناها بمعناها معناها إذا كان يقع بمعناها بمعناها بس حقيقة بمعناها تتطلع فيها أنها معناها بتتجاوز بإذن نحن دراسة دراسة جمال جميل دراسة جمال تطلع كده وتطلع كده كده كده كده صلى الله عليه وسلم وعلى آخر بهذا الأمر يبقى الخطأ على الله لم يقل أحد من أهل الدار لا يعلم لا يعلم لا يعلم wannan ba ta yi masa shi ne barka yawa ta kai kai kira ya kira ya kira da kira da rai da zai kira ya shi ne kan kira da ya dakki ya ba ta yi kwari da zai kira da rai da kai ya shi ne zai kira ana ba ta yi wani da ya yi ya yi da zai kira da ya yi yana da abin da ya kai kai zai kira da ya yi ya ba ta yi wani da ya yi ya ba ta yi wani da ya yi

da duk suna hanyar da fita da ko ma ke shi ne a tafi sai ta farka fita da ko an nan da ta ba ta da ba ta da na ba da cikin rufin da ta su kara kuma Thank you. فهم الجامعة مثلا بس هذا الجامعة مجلة لكن هذا الجامعة تعمل مجلة ما احنا كنا نتاكل تاكلت هاي هاي ويقول yake kai sai na abubakar ya zo alhali wanzu ana ɗora kansa mai daraja a kan cinya tare a gaskiya da shi فقال حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافق على راعي ورافق على راعي في التربة هناك كوي من ذا الله بالجماعة ده يقصد الرعبة ثم ده يقصد الرعبة وهذا هو ده قاعدة على سبب الله سبحانه وتعالى وهذا هو حاجة ذلك iska da ta mutane wajen karkar da karkar na gudana كانت ساعتها وانا مبطل يقول انا في هذا السنه يقول بقول يعني الجبار في الجنه بان الجنه فعلا من تلك الى وكان كان هذا الله تتوسل الجنه لذلك بعدين بقى هذا كما قال ان في الله ورحمه الجنه وصل هذا ها؟ فكان في شيء الله رسوله يبدأ بك تنبع على حاجاتك ومعنا حاجة ومعنا حاجة من يدك من يدك مرة يعني تنبع بأنه كان باكر مرة تنبع مرة تنبع فهذا هو ما في حاجة لا يمكن أن يكون عارف ولا يمكن إذا مرة واحدة لا يكون عن الكتب بالمنطق إلا يكون إن يتكون بعد كان هذا الدكتور كان هذا الدكتور

يعلم سعيدا طيبا وانت هذه كذا كذا كذا شكرا تهديره كبرة معنى ايه الشيء ايه تصل طريقة على النظر شيئا لكلين شكرا حتى هديه وعلقات ما هو كذا فجعلنا هديه في تساعد تعالى عن تساعد ثم نسمع

وجعل الله بدرة من القبائل ومن حكمة الرحمة من تعرض إلى الاستيطان والإدارة واحتراق مراحل بعد الاحتمال تلك الرحمة بأول ثلاثة وعائل أبي بكر وتضامن الكافر قبل الجلسة الفلسطينية إلى علم أبو بكر يا عائشة فراح البركة التي أتت وصلت إلى الإيمان فقال أي على ما حدث وضعت للدجاج لما صرف عليه وهو على كذب التركه فكان غير مستحدث بقول الشيخ صار يحسن به كده يحدث الحكم يقول فبعملت انت يعني هنا انت تحت الكتاب انا واحد حتى بنفس الكتاب لا بعد بنفس الكتاب اعتام ده ما بأطلع يعني بتاعي بها بعد فتاة آل الكمال بعد الكمال وقت من بعد الوصف والتضارين في صوت البيت الكوفي على المتكل ويقول إلى هيك أنا بقى كنا بأداء بعضها أو على تصدق إلى كنا لسماعنا أو بتجاه الجائزة أو على تصدق حاجة جربنا بتصدق بمضي لأن الإعارات أغلق السنة بألباكة بتاخد عشان لان هو عن ده او كده او غيره مفيش عمل واحد واحد فيه كده Yeah.

لماذا تعباناتها الشخص اجتماعها آلاتي وهي أكواتي تكوين أعلى ويحشوي تدري فأعطى أكواتي ويحشوي تدري وتعرف الجبار تحت نفس الجبار على ذلك التحولات

yake yawa sata na kuma aika da wannan ranar da ne take kan rantsa na shi da irin wannan yake da wannan wannan da yake kan rantsa da mutum da rike aika wannan wannan duk yakin da kuma ina tafiya da shi dan ina ya tsakar da na ya tsakar da shi da kuma wannan da ina da ganda da ina wannan wannan da rabbana isarbata sai wannan da wannan da kuma da ina da ina da wannan da kuma da ina da ina da في أفعال الشريف

sai ya je ga hakikul min masali har ka tafi wata akwai tarkan mu ita a wurin sakamakon da Allah ya saka musu to sai ka tana da mai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekaru ashirin da biyar na na da na shekaru arba'in suka ɗaura aure hukumar ta biyar sai an gana mata kasuwanci a cikin dukiyar ta ne kan a sauka sai ta ga amana da albarka da samun arziki a ciki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zai ya tafi gudanar da wannan hadisi ya je ya kojin ya ya ta'abbaru ya ta'anna sai kuma ci ya ya kana da kan aji ya kana da da ya kaza kaza kaza kaza kaza هذا الناموس الذي أنزل على موسى والناشين أبنى حتى توصل عن موسى وكما تحكيها ربك لأنصرنك نصرا مؤثرا ليس لي فيها جزعا إذ يخرجك قومك إذا in kana haka أنك yayin na kai ranar da zaka bayyana ina ma da lokacin zai zo ina da kasar ina da kuruciya yanzu ka kawo muka lokacin da ko al'umma ka za su fita da shi kuma ta kawo mu ga Allah ta mu aiki kawo muku da jiya wani ya fita da rana bi duk wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai sai kiyayya sai ya samu kiyayya sai sai aikata kiyayya sai ta kawo shi Pensa como. É o centro grande de Bárbara. Não vou aqui, de Bárbara. Mas se você é que não tem uma coisa que ela tem lá, tem nada altura, está em nada.

تتعمر من الاتهام مجرد بكرة العليم من حرف المتيان التجربة يحصل يتبع يعني كل واحد يعني تشير على هذا في سيكيتي مثلا تقول في دكتورة وانت تبع الآن سيحصل رعايتي رعايتك رعايتك واحنا بنعملها واحنا بنعملها سيقول لك والضحى والليل إذا تجاه أنا مثلا في سيكيتي ce ma wadda aka rabu kawo ma kana